ranar laraba 6 ga watan yuni shekara ta 2023 kuna tare da sashen hausa na studio kalangu ga labarin tare da hawa usman ga muhimman kanun su ma'aikatar kididdiga ta ƙasa ta gabatar da littafin farko da ke kunshe da bayanai a bangaren jinsi da ci gaban mata da 'yan mata muna ce da ƙarin bayani jakadan kungiyar tarayyar turai a kasar niger ya kai ziyarar aiki jiya a birnin agadas ko miliyan dalilin tashi ziyarar ku biyo mu a cikin labaran a rahoton na musamman na yau zai mai da hankali kan cututtuka da suka fi damun mata masu juna biyu a asibitin arlit da ke jihar agadas da fatan wani lahiya ga labarun kamar yadda suke a cikin jerin shirye-shiryen studio kalangu da muke kawo muku kan batun sauke farali wanda ya kasance rukuni na biyar na addinin islama yau za mu ji kowane kallo ne addini ke ma wanda ya je makka kuma bai samu sauke farali ba allah ya karbi ran shi ustaz Mustapha Muhammadu malami addinin Islama ya ma studio kalon karin haske. Le Hajj, c'est une invitation d'Allah. Hajj kira ne na Allah subhanahu wa ta'ala. Akwai aya mai cewa Allah ya gaya wa Annabi Ibrahim bayan ya ƙare ginin masallacin Kaba da ya sa kira ga mutane ta hanyar wannan ɗakin za su zo mashi ta kowace kusurwa za su gamu a nan. Kenan ba abu bane da kowa zai iya samu. An kashe haji gimshikin musulunci na biyar ka cika. Idan jirgi ya sabke ku daga nan za ku ɗaukar harami ku shiga shiga cikin aikin haji idan a lokacin mutum ya mutu a nan yana da wannan ladar ta haji ɗaukar niyya ce a gaba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna mal amani dunniyatu wa inna ral malik kullu min manawa kowane aikin musulunci yana kan sharaɗin saukawar niyya cewar ya ɗau niyyar cika ibada ya rabbi da kun yi wannan ɗaukar niyyar kun shiga yin aikin ibada a lokacin kuka mutu ma kuna da ladar ibada la retribution de ça mu dakata dai a bangaren na addinin islama inda a gingime mata ke kokawa a game da batun rabon gado inda matan ke nuna cewar ana taka hakkin su a wannan fannin dalilin da yasa kenan suke kira ga malaman addini don a kiyaye ka'idodin addinin islama ga dai abin da sun suka shaida ma abdullahi maina in an zo raba gado sai a ce namiji a bashi kashi ta kuma mace a bata kashi guda in ko babu namiji duka mata ne in akwai dan uwan baban ku haka ko kanin shi ko yayan shi ko wani dai dan uwan shi shi kuma sai ya ce ba za a raba gado ba bari a rike tun da su mata ne ba sa iya ko an raba musu ma ba sa iya yin aiki da shi ko ko ba sa iya adana dukiyar nan ya kamata malaman mu su tashi su yi aiki tsakanin su da Allah kamar yadda abin da suka ga cikin Qur'ani haka ne haka ya kamata su tashi su yi rabo kiran da zan yi wa malamai da uwayen yara da maza da mata duk wanda suke taro ana raban gado in za a yi rabiyan gado a yi abin da Allah ya faɗa kar a danne haƙin mace dan a nan ma duk matan ba za su ji daɗi ba ana rinka yin abun adalci abin Allah ya faɗa a yi shi yahi sai a ce tunda su mata ne ba abun da za su iya yi da kuɗin ko in gida ne ma a jajjara matsalolin nan kar a ci zarafin mutane dan mata ma su ma daraja ne gare su gurin Allah espasa sarauniya wani fage ne na tattaunawa da ba da bayyanai kan yunkurin da mata ke yi dangance da bunƙasa batun jinsi da cin gishin kansu da kuma ci gaban 'yan mata an gudanar da karo na farko na wannan taron yau da sahi a birnin yamai inda aka danka ma mata kundin na farko da ya tantance a akan jinsi da ma'aikatar ƙididdiga ta ƙasa ta fitar uwar gidan maliki zainabu ta ma'aikatar ta ƙididdiga ta marfi ta tahir ƙarin haske Mata biyar cikin goma ne ke rasuwa a lokacin haifuwa, lokacin ciki ko kuma bayan haifuwa da kwanaki arba'in da biyu. Muna da mafi akasin adadin tazarar haihuwa a Nijar, duk da ana iya cewa kashi 88 cikin ɗari na mata sun san hanyoyin zamani na ɗaukan tazarar haifuwa. A cikin yara ɗari da shekarunsu ya kai shiga makaranta, kashi sittin da 68 cikin ɗari ne ake rubutawa. adadin shekara ta 2022 kenan. Bangaren auren wuri a shekara ta 2021 kashi 53.4 cikin 100 na mata su ne wannan lamarin ya shafa maimakon kashi sifili da digo sifili da hudu na maza. Ragewar rashin daidaito tsakanin mata da maza zai yiwu ne idan mutane sun yi la'akari kuma sun sanya hannu domin tabbatar da hakan. Sannan sai an ƙara kyautata matsayin mata a cikin ahalinsu da ma al'ummarsu. A ƙara musu matsayi kuma a bangaren yanke shawarwari ma'aikatan cibiyar da ke kula da yara masu fama da tamuwa mai tsanani kreni da ke cikin babbar likitar jihar maraɗe sun tsunduma yajin aiki tun ranar hudu ga wannan watan har zuwa goma ga wannan watan na yuni wannan yajin aikin ya biyo bayan rashin samun albashin watanni shida tun farkon shekara ta 2023 dr muhammadu isufu babban likita a cibiyar ta kreni ya ma muhammad mamman karin hasken Makasudin tafiyar mu yaji aikin shine rashin biyan mu albashi na watanni biyar daga watan Janairu zuwa watan Mayu. Muna a ƙarƙashin ma'aikatar asibitin maraɗi ne da ita ma take ƙarƙashin ofishin ma'aikatar kiwon lafiya ta jiha. Mun yi ƙoƙarin neman sulhu tare da ma'aikatar sai dai ba mu cimma buƙatar mu ba. Mun gane ba su da mafita sannan muka yi ƙoƙarin gwadawa a ofishin gwamnan jiha sai dai babu biyan buƙata. Don haka ne muka yi yanke shawarar tafiya yajin aiki tare da jalalo daga karfe 8 zuwa karfe 10 yanzu su magabatan da ba su biya mu ba su ne gaban duka abin da zai biyo baya jiya ne aka soma taron ƙasa da ƙasa karo na 111 na ma'aikata a geneve ƙasar swiss ƙungiyoyin ma'aikata na ƙasashe daban-daban ne ke halartar wannan babban zuman taron kamar yadda jibrila idrisa magatakardun haɗaɗɗiyar ƙungiyar ƙwarugon ma'aikatan ƙasar niger cdtn ya shaida ma wakilinmu na musamman a ƙasar swiss cewa da asuma na shina da farko amincewar ƙadojin yarjejeniyar ƙasa da ƙasa a kan kwadago ko kuma sa hannu na bet muhawarar za ta ba mu damar duba yarjejeniyoyi da ƙasashen suka yi wa gyaran fuska da kuma aiki da shi saboda yarjejeniyar ƙasa da ƙasa da wata ƙasa ta yi wa gyaran fuska to lalle suna da ƙarfin doka a cikin ƙasa misali a niger an yi wa dokokin yarjejeniyoyi wajen arba'in gyaran fuska Misali yarjejeniyar 87-98-82 da sauransu. Don haka za mu yi nazarin amincewa da waɗannan yarjejeniyoyi da aka yi wa gyaran fuska. Abu na biyu muhawarar za ta yi raskuna tafiyar aikin ma'aikata a faɗin duniya. Alaƙa da gwamnati da magabatan gurin aiki da kuma ma'aikatan saboda su ne jigon kuma. Wata tawaga ta kungiyar tarayyar Turai ƙarƙashin jagorancin jakadan ƙasar ta Faransa ta kai ziyarar aiki jiya Litinin a Agadas. Ma'anar wannan ziyarar ita ce yin bitar ayyukan da kungiyar ke gudanarwa a yankin, kamar yadda Salvador Franca, jakadan na tarayyar Turai ya shaida ma sai Karim. Yau mun mayar da hankali ne sosai bisa ga gidajen da aka yi domin rage cunkoson tsohon garin da ya zan cikin albarkatun kariya ta UNESCO muka ga yayi cunkoso shine muka ziyarci wannan furojen da kenan ana shimfiɗawa inda aka tanada zubin gini 360 da zai karbi magidanta 360 kuma da ya tunkaro kammalawarsa muna jiran ganin idawarsa cikin gaggawa. larabawa can farko saka lantarki lalle ba a tanada shi ba amma bisa hamzarin waɗanda suka yi aikin da kuma kamfanin gidan wuta nijelek an samu layin da ya zo domin a jona lantarki har zuwa ga wannan sabon garin kowane magidanci zai zo na lantarkin a gidansa akwai ruwa an jayo ina ganin akwai ingantarwar kewayen don an soma gidaje a wuraren lalle ya zama babban kewaye na birnin agadas dangance da tsarin furojen da aka bayan da hukumomin ƙasar nigeria suka a niyar tseda tallafin mai mazaunan difa na fargabar ƙarin kudaden mai a yankin nasu sai dai a cewar shugaban kungiyar masu a daidaita soho ba za a samu ƙarin farashin a daidaitar ba ga dai mamman sale a cikin firarsu da wakilinmu na musamman mamman ada mai ne wanda ba na kasa mu muke afan da shi to kenan ka gani mu dama muna da wani farashi au niveau national wanda shi ne na kurs mu kenan dalilin wannan abun kai yanzu babu hal dama ka zo ka ce ah, za ka kara kudin transport ko wani makamancin haka ne dama wancan alfarma ne kamar barau ne hanya ce ma ka shigo da shi ake aiki da shi to ganin cewa yanzu an kara ka ga mu ba dama bane ba yanzu ka ce a ah, za ka ƙara wani makamancin haka bai taso ba to kenan mu yanzu inda farashi a nan Niger ne ya ƙara to kenan dole mu ma za mu zo mu zauna mu ga za mu hoto mu al'amarin tunda abu ne na makwabta ne ya shahe mu da amma dai yanzu dai bamu da wani hurumin da zamu ce zamu kara eh, farashi na babu gari babu gari ana ci gaba da wasannin kwallon kafa na gungu-gungu wuni na biyar na tankaɗe da rairayi a cikin tsarin ɗaukan kofin ƙasashen afirka a ƙasar cote d'ivoire shekara 2023 za su kana cikin wannan watan na yuni dangance da haka a cikin rukuni na f tanzania za ta kara da niger a ranar lahadi 18 ga wannan watan a karfe uku na marece yau da sahe kocin 'yan wasan ya gabatar da sunayen masu buga kwallon a gaban 'yan jarida da masu shawar kwallon kafa habibu garba ya kasance a wajen ga karin hasken da jan michel cavalli ya mishi Zaɓin yana nan da kuma aniyar 'yan wasa da jajircewa su, saboda ina magana da 'yan wasa ba ƙaƙƙautawa. Na same su sau da yawa. A yau muna da aiki na tsari tare saboda ƙwararru ne. Dukansu 'yan wasa ne da dukan ƙwallon da suka buga a cikin sati suna kira na su faɗa mun halin da suke ciki da kuma lokacin da suka ɗoka suka buga wasar. Kullum abu ne masu matuƙar muhimmanci a gare mu, don kada abun ya zo muna ba zata kamar da na faɗa a baya ɗan wasa ya yi wasa wanda baya wasa kuma sai yi ƙoƙarin sanin halin da ake ciki haka ne nake aiki na duka 'yan wasa da suke buga wasa suna da buƙatar goyon bayan al'umma a shiga a cikin gungu a duka sati idan ana son saka kayan mena A yanzu sai rahoton na musamman. A likita kare ta garin Arlita, matsalar rashin jini na daga cikin cututtuka da mata masu juna biyu ke fama da su. A cewar shugabar asibitin wannan matsalar ta samo tushe ne daga karancin wasu sinadaran da ke karfafa jini a cikin jikin dan adam, musamman ma a bangaren mata masu juna biyu da wasu su ke kiwa shan magani. Kadai karin hasken da uwar gidan Plata Aminu Amadu shugabar likitar ta kare ta Mamutari Abdullahi. ciwo wanda ya yi damu tare da mata masu juna biyu shine ciwon rashin jini kuma nan ana samun shi lokaci zuwa lokaci bisa kan mata masu ciki ko masu aihuwa ko me ke kawo wannan shi lafiya na karancin jini cututtuka da yawa suna kawo su mace in ta yi palu ga mace mai juna biyu yana sa ta yi rashin jini mace in tana da amc yana sa mace mai juna biyu ta yi rashin jini akwai magani da ake ba mata na ƙarin jini da yawa sai su ce ba su son shan shi zani gare shi in mace ta sha shi kamar reserve yake mata kasan duk yadda aka yi mace in ta zo ga aihuwa tana zub da jini to in ta sha shi ta shi yake kwamfansan wanda ta zub da muna samun matsalolin nan da yawa nan wajen kamar maganin kuna ba su shine lokacin da suke zuwa awo maganin kyauta ake bada shi a nan likita muna bada har na wata uku inda duk sahiya ake shan da daya har sai mace ta aihu bayan aihuwa har sai ta yi wata uku ya kamata tana shan shi shin rishin shan shi yana sa mace hadari a yayin aihuwa ko kuma lokacin take dauke da juna biyu shi rishin shan shi kamar mace in ta zub da jini da battara abin da za ta yi komfansi sai sa ta ta yi anemi shan shi kamar kara ma mace jini yake wata in ta riga ta yi ciki abinci wanda suke karin jini ba ta san cin su kenan in tana shan maganin nan yana dan kara mata jini ko da ba ta cin abinci masu kara jini da kuka lura akwai wannan matsalar kuna aikin wayar da kan mata don su gane muhimmancin shan shi. muna wayar da kan mata saboda duk da sahi neman musu galgadi bisa dukkan abubuwan da ake yi musu yau in an ce ta na maganin karin jini ko ko na examen kin na laboratory da ake yi musu ko ko amfanin magunguna da ake ba su lokacin awo amfanin duka examen da ake ba mace in ta samu juna biyu har zuwa aihuwarta mu rika waye musu kai wani irin kira gare ku zuwa ga su matan da kuma mazajen su game da wannan matsalolin da kuke cewa duk maganin da in ka zo likita aka baka dan saboda ya amfani ka ne akwai system kin da likitoci suke kwatanta maka ka shashi dan kai sa ka tashin zuciya dan ka kare lafiyar ka ake baka ka sha akwai daidai limit kin shi kenan mata su kula ku kuma maza ku rika kula kuna kiyayewa da lahiyar matan diyan ku ne suke doke da su shi madam cincinin na wannan maganin kaɗai ne zai kara ma ya mace jini a yayin ke da ke juna biyu ba wannan magani ba kaɗai mace ta yi karamcin jini kama bisa abinci masu ƙara jini a ce ta rika cin zogala ɗanya kihi wake ruwa ruwa wani ordever duk da abin da zai ƙara ma mace jini duk muna kwatanta musu wanda za su sha tare da maganin duka-duka dai nan muka zo ƙarshen labarin na sashen hausa na wannan maraicin a yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron labarin sashen zaurmanci tare da musa hassan ai saurari lahiya allah ba kalangu A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhaɗu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.